فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره ورزق كريم waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka nagari suna da gafarar zunubansu daga wurin Ubangijinsu kuma suna da wani arziki na karamci a cikin aljanna wanda baya yankewa.